a wace gaba na ce mutumin da ya je haji ya fi ɗaya ya fi uku kuma kaddara a gidan shi a dangin shi ana Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan wata mai albarka wata mai tarin albarka a cikinsa mu yawaita aikin alkhairi a cikinsa sannan mu ciyar Allah zai ba mu lada musamman wannan lokacin da muke ciki na tsadar rayuwar nan Allah ka sa ibadar mu karɓaɓɓiya ce amin sannan mu yawaita karanta Alƙur'ani mai girma Allah ka datar da mu ka haɗa mu aladan baki ɗaya in suka yi sallama raka biyu ba za ka yi sallama ba saboda in ka kuskura ka yi sallama to ka sallami sallaka. ka sai ka bari in sun sallama ka bi su ka cika sallaka sannan ka kabara kuma ka riski abin da ya samu in a takwas suke yi abin da baka samu sai ka cika da haka mushkila ta wuce Allah dai sa an fahimce ni tambaya ta gaba assalamu wa wanda ya je haji ba ɗaya ba biyu ba ko umra ya eh, sake cewa kake ka ce e na ce amma sai ka kalli a wace gaba na ce mutumin da ya je haji ya fi ya fi uku kuma kaddara a gidan shi a dangin shi ana bukatar me za a kai baki sai na ce mafi alkhairi ka kwaro da hajji dan ka ka sauke farilla dan suna cewa al-afwahul ja'iatu aula min al-baitul haram manyan wata da ke bukatar abinci sun fi cancantar ka ba su abinci sama da ka kashe kuɗin zuwa wurin da kaje kaje kaje kaje kaje amma ban ce dan kaje hajjin ka bai ba ina maka magana menene al-afdal mafi cancanta amma hajjinka kenan na farko baka taba zuwa ba kana gudun ka ta kubuce maka ba nan nake magana kuma da kyau ko ba a gaya maka ba sai wani biya ma kuɗin hajji kujera hajji babban kujera ta wajen miliyan nawa suka ce ne misali wannan kujera da aka biya maka kuma gashi ana bin ka bashin miliyan goma in zai yi ka ce a baka kuɗin ka toshe bashin nan in zai yiwu to kana da wannan yiwuwar kai me ya kamata ka yi ka je hajjin ko ka ce a ba kuɗin ka rage bashi ina tambayar ku wanda zai ce kai malam ban taɓa zuwa ba ban fa taɓa zuwa ba ai ni gara na je kawai a Allah zai kawo wani maka magana mai fi cancanta ne kaddara kana da wato kudin magani a asibiti mai tarin yawa ya kai miliyan wajen uku baka biya ba na danginka uwa uba dangi da sauran aka ce ta, zo ka je aikin haji an kashe maka miliyan hudu sai aka ce mal in ka gada ma a baka kudin ka ga ka je aikin haji me zaɓin ka ana ya kuke yin shiru ne ka tambaya gwari gwari ni a fahimta ta gara ka ce ba ni kuɗi in biya medical bill ɗina misali shi ya fi shi fi muhimmanci so wannan shi ne bayan ina maganar abin da ya fi dacewa amma ban ce ba in kai hajin hajin ka ba ta yi wannan kuma Allah ne ke karba kullum ka kalli abin da ake kira scale of preference al'aulawiyat a yana tambaya ta gaba cewa bashi a roƙa mai Allah Allah ya sa biya wallahi dan uwa bashi hanji ne yana cikin kowa na wani yafi na wani ne kawai ai wallah amma wannan zamani wake tsira daga bashi Allah kai mana maganin bashi Allah ka kiyashe mu kun san matsalar bashi ne annabi sallallahu baya sallah ga mutumin da ake bin shi bashi in ya mutu Allah wani mutum ya mutu suka ce ya rasulullah ne ya rasu kai mai sallah har zai kabbara sai ce ku tsaya a alaihi dainun ana bin shi bashi suka ce alaihi dinara ana bin shi dinari biyu ce to kai mai sallah ba zan mai abu ya ce ya rasulullah salli alaihi wa ana mas'ulu an sadadid dain manzo Allah kai mai sallah zan biya bashi suna kwadayin sallar annabi akan gawa nabi maka sallah ka samu ceto automatic ceto automaticiyatun saboda haka ya ce bashin ya tashi daga kan shi ce eh haso uku tuka mai sallah so me kake fahimta ne ka je ka ci bashi saboda ai mota ka ba ta gudu bashi ka sai sabuwa in eh, ba ta cin kaji sai ka ci bashi ka ci kaji wani hankali ne wannan misali in bai zama larura ba ka haƙura ka tunna maka roƙon Allah dan uwa ya baka hali na biyan bashi ta duk wanda ke da bashi akan shi Allah ka yasra mu biya tambayoyin sun ƙare abin da ya rige mana yau a gurguje wato jelar rakumi masha Allah malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana